shine zan iya aurar da 'yata ga mutumin da yake ganin cewa abubakar ba shine khalifa na farko ba ali ya dace zama khalifa zan iya aurar da 'yata zuwa gare shi wanda yake ganin cewa abubakar ba shine khalifa na farko ba ali ibn abi talib shine khalifa na farko duk da cewa dalilai sun tabbata cewa abubakar shine khalifa na farko dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai daga sahabbai qur'ani yi mana bayani akan farallar abubakar amma duk da haka akwai mutanen da suke cewa ali ne ya dace ya zama khalifa ba abubakar ba to wayanda suke faɗin wannan yawancinsu daga masu kushe abubakar daga masu zaginsa daga masu kushe aisha to irin wayannan mutanen bai halatta ka aurar musu da yarka ba bai halatta ba saboda hanyar da suke bi ba mazahaba ba ce wani addini ne saɓanin addinin musulunci saboda su ba musulmi ba ne ba musulmi ba ne bai halatta ka ba su ya ba bai halatta idan ka haɗu da su ka yi musu sallama ba bai halatta ka yi musafaha da su ba sai dai in kana tsoron sharrinsu bai halatta ka saki fuska ka zauna ka yi hira da su ba bai halatta ka yi abota da su ba sai dai da sunan cewa a matsayin su ba musulmi ba tunda ana mu'amala da bayahude ka Kai mu'amala da su kamar yadda kake mu'amala da yahude domin me domin duk wanda bai yadda da khalifancin abubakar ba bai yadda da khalifancin umar ba kuma bai yadda da aisha ko hafsa ba ya karyatar da Kur'ani, ya karyatar da hadisai kai hatta ma imam malik cewa man ghazahu amru sahaba duk wanda falalar da sahabbai suke da shi ɗaukakar da suke da shi ya ɓata masa rai to mutumin ya kafirta saboda haka wanda bai yarda da Halifancin abubakar ko umar ba ko kuma bai yarda da tsarkakora aisha tsarkake ta da allah ya daga ƙur'ani ba bai da wannan ba to ba za ka kira shi musulmi ba ba abin da zai haɗa ka da shi ba za ka aurar masa ba ba za ka yi masa sallama ba idan ya yi sallama idan za ka ansa sallama sai dai ka ansa sallama kamar yadda kake ansawa halul kitabi in an samu hanya kenan Allah ya samu dace saboda haka aqida tana da muhimmanci kwarai da gaske sabon manzon Allah mutane ne masu daraja duk wanda yake son Abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa da sauran sahabbai to su ne mutanen kwarai abokan tafiya duk wanda baya son su ko yake kushe su duk kyautata wadda zai maka aikin banza ne idan ya so ya kyautata wa abubakar ya kyautata wa umar ya kyautata wa usman ya kyautata wa aisha da hafsa ya yaba musu duk wanda baya son wayannan mutanen ba wani abu wanda zai haɗa ka da su kai ka nuna farhaka kai farin ciki ku zauna ku yi tabling din wasu abubuwa da su bai dace ba Allah ya samu dace Allah ya shirye da mu Allah ya daura mu kan hanyar shirya